wannan yake assalamu alaikum alaikum da Allah ina tambaya game da wannan kasar ga wanda yake ga wani gari ya yi wata guda sai a hukuncin sallar kasar gare shi wanda ta yi wani gari wata guda zai yi kasaru in ya riga ya kwana hudu kwana hudu suka kare zai cika sallar shi da bakin kwana hudu zai ci gaba da cika sallah mun yi wannan bayani cikin kitabul kasari a ita dai tahiya in an ka tashi za a tahiya yana tambawa sai da niyyar tahiya ta kasaru ko ka yi niyyar kasaru ba in dai ka tashi za kana wani gari tahiyar da za ka in ta kai a kilomita 88 ko mil 48 wanda su muka hisabawa da su duk tahiya ta kasance ta kai mil 48 to za a yi kasar gare ta ko kayan niyya ko baka niyya ba ita kasaru ana yi ana niyyata lokacin yin sallah ba wai in kana kai niyyar za ka yi kasar ba ba shi ake nihi ba lokacin da za ka yi sallah za ka yi niyyar ka aibu za kai wannan shi ake kira kasaru don haka kuma idan ta ya kasance a ta kai za ka yi kwana hudu cikin gari to wannan za ka cika sallarka hmm, kamar yadda bayani ya gabata mun dai faɗi kauluka na maluma akan wasu ka ta akan cewa watan kwana hudu za ka cika sallah shi a kauli na malikun an da shi da shafi'i wa sun ka akan cewa su kuma watan kwana kwana hudu da abin da gota ka anna shi da ahmadu bin hanbal radiyallahu anhu in wanda ya niyya kwana wanda ya niyya zaman kwana hudu idza jama'a idza a jama'a ya kamata arba'ati ayyamin wanda ya niyya zaman kwana hudu zai cika sallah wanda ya kasance ya niyya zaman kwana ɗaya ko kwana biyu ba zai cika sallah ba wanda ya niyar zaman kwana hudu zai cika sallah ce wanda ya niyar zaman kwana guda ko kwana biyu ko kwana uku zai cika sallah shi ba kasar da ci da yi wanda ke yanke kasaru wanda ya niyar kwana hudu cikin wannan garin in ka niyar kwana hudu cif da cif cikin garin da ka shiga to za ka cika sallah ka in baka niyar kwana hudu ba ba za ka cika sallah ba ahmadu da habalin radiyallahu anhu yace in ka niyar gota ba kwana hudu za ka cika sallah in baka niyar gota ba kwana hudu ba wannan ba za ka cika sallah ba to wanda ya kasance ta da niyyar shi bukata sai kawai shi dawo wanda ta da niyyar shi bukata shi dawo kamar ka zo kila sayan wasu kayayyaki aka ce za a haɗa kayan nan gobe a baka gobe sai ba a haɗa ba ko ka zo neman wani ko ka zo neman wata bukata ga wani yace za a sallame ka gobe gobe ba a sallame ka ba haka dai abin ya ja har ya kai wata guda to ba za ka yi kasar ba ba za ka cika sallah ba kasar za kai wannan shi a hukunci irin mayaka tahiya ta yaki ta yadda manzon Allah ya aka ce yayi kasar ya zo gari yayi kasar ki da kwana 27 ko abin da ya kama da wannan wannan tahiya ce ta yaki ba tahiya ce wanda ya kasance ba ta yaki ba tahiya ce ta hajji babu inda ya kon hudu gaba ɗaya wuri guda har lokacin da ya koma Madina don haka aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamo da ana zake radiyallahu anhu harajin namu annabi sallallahu alaihi wasallama min madinati ila makata wa kana yusalli raka'atayn raka'atayn hatta raja ana ila madina ya kasance shi na shi na sallah ta farilla raka a biyu hamun hukuma madina wannan saboda babu inda kwana hudu gangame kamo da bayani ya gabata to amma inda ya kasance kayan niyyar kwana hudu zaka cika sallah wanda ya kasance ya zo da ne yanzu bukata ta kare shi koma gida ba ta kare ba har ya wata guda zai ci gaba da kasaru ba zai cika sallar shi ba wannan ya ce ala duka wannan don Allah idan mutum ya taho zai yi arwana ya ɗauki biya tun kamin ya fara arwana shi idan ya zo wurin wanke fuska sai ya yi biya ko kuma niyyarsa ta farko ta isa masa to idan mutum ya zo wajen arwalla tun farko sai ya yi niyyar arwalla to idan ya zo wajen wanke fuska ba ta sake niyya ba niyya ta farko ta isa masa amma dai malum sun ce inda aka niyya farilla lokacin wankin fuska saboda da nan Allah ya fara idza qumtum ila salati ko faghsilu wujuhakum ku wanke fuskokin ku da nan za a niyya bisa ga nan inda Allah ya fara da shi don haka maluma sun ce, nan ne farkon farilla inda farkon farilla yake nan za ka niyya amma in ya kasance tun fara alwallaka kayan ka fara alwallaka kai niyya kuma kuma niyya ta yi in ma hakan mace baka yi niyya kuma kan awalla kuma awalla ta yi ko mance kai gaba ɗaya baka yi niyya ba da gangan ɗaya ya kasance baka yi niyya ba baka da sallah baka da awalla in dai ya kasance mancewa kai da niyya ba da ganganci kai gare ta ba to wannan akwai awalla ka saboda ita alwalla wato wasila ce ba kasida ba ce